قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك ولم يقل له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي قوم غوتا رمضان شكرا الهجرة تدبو دا تريبو دا سلاتين دا أكو daidai da 29 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu fassara aya ta 17 da kuma aya ta 18 na suratul nisa na suratul nisa'i insha Allah ta'ala innama tawba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله توبة كويغ الله tana kasancewa ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suka yi mummunan aiki bi da jahilci tuba kawai a wajen Allah tana kasancewa ne ga waɗanda suka yi mummunan aiki tare da jahilci kuma ya tubu na min karibin sannan suka tuba a kurkusa sannan suka tuba ga Allah a kurkusa fa ulaika yatubu Allahu alaihim wadannan Allah yake karban tuban su wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masanin wanda ya cancanta a karbi tubansa hakima kuma Allah mai hikima ne cikin hukuncin da ya tsara mu bayi وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات باب توبة wajen Allah ga waɗanda suka aikata miyagun ayyuka sayyi'at ayyuka marasa kyau babu tuba a wajen Allah ga waɗanda suka yi ayyuka marasa kyau sun aikata munanan ayyuka hatta idza habara al maut sai da mutuwa ta halarci ɗayansu qala sannan yace inni tubtu ana yanzu dai na tuba Allah madaukaki ya ce wannan tubar sa tubar banza ce ladina yatmutuna wa hum kuffar haka ma waɗanda suka mutu suna kafirai su ma babu tuba gare su laysati tauba babu tuba ladina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke munanan ayyuka hatta idza habara ahaduhum al-maut sai da mutuwa ta halarci ɗayan su sai yace inni tubtu al-ana a yanzu na tuba walal ladina yamutuna wa hum kuffar haka dan babu tuba ga waɗanda suka mutu suna kafirai ya riga ya mutu da kafirci bai musulunta ba ula'ika a'tadna lahum azaban alima waɗannan mun yi musu tattalin azaba mai radadi silatul aya bima qablaha ayoyin alqur'ani a dunke suke idan ka ga magana a baya to tana da alaka da maganar da take gabanta haka Allah madaukaki ya tsara littafinsa ana cikin magana akan waɗanda suka yi zina Allah madaukaki ya shar'anta doka a kansu a farkon musulunci ما بين الله عز وجل في سورة النساء في الآية السابقة أنه يقبل التوبة ممن تاب وأناب إليه duk yanda aka tsananta hukunci akan mazinata Allah madaukaki ya ce idan mazinaci ya tuba Allah zai karbi tubansa wannan ita ce maganar karshe kafin a kawo magana akan matsalar tuban ita kanta shi yasa yace fa in ba wa aslaha fa a'ribu anhuma inna Allah kana tawwabar rahima idan mazinata sun tuba Allah madaukaki mai yawan karban tuba ne Allah mai jin kai to amma kuma ga sharaɗin karban tuba shi yasa aka kawo waɗannan ayoyin zakara fi hadhihi al-aya man tuqbalu minhum at-tauba wa hum alladhina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib waɗannan ayoyin guda biyu aya ta sha bakwai da kuma aya ta sha takwas na suratun nisa su ne ka'ida na farko game da al'amarin tuba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma umda li bayani man yuqbalu minhu tauba in ka buɗe alqur'ani kana son ka san waye ake karɓan tubansa sai ka dawo ga waɗannan ayoyin guda biyu wato su ne asali madogaro su ne hujja da suke tabbatar maka ga waɗanda Allah ke iya karɓan tubansu ga kuma waɗanda Allah bai karɓan tubansu zakarata qawaid da budda min tawaffuriha waɗannan ayoyin guda biyu sun bayyana wasu ka'idoji waɗanda dole sai an cika su kafin Allah ya karɓi tuban bawa me yasa aka ce dole ne li'anna Allah a kalamahu bi harfi innama kafin Allah ya magana sai da ya ce innama kaga innama adatu hasrin wal hasru huwa isbatul hukmi al mazkur wa nafyuhu amma adahu tunda aka ce innama ana nuna cewa banda waɗannan babu kuma sauran waɗanda Allah ke karɓar tubansu shi sa Allah ya fara da kalmar innama lil hasri don a tabbatar maka su ne kadai ka duba al muharrarul wajiz uh, tafsiri uh, littafin tafsiri mujallal na shafi na 51 don haka ayoyin sun kunshi ka'idoji babu shakka waɗanda dole sai an kiyaye su na farko ka'ida ta farko ya ka lura da yanda ayar ta zo innama tauba alallahi tuba kawai ga Allah lillazina na su abi jahalatin tana yiwuwa ne tana samuwa ne ga waɗanda suke aikata suka aikata mummunan aiki bi jahalatin da jahilci ah, wannan ita ce ka'ida ta farko Allah yana karban tuba ne kawai na waɗanda suka aikata mummunan aiki da jahilci me ake nufi da sun aikata mummunan aiki da jahilci wannan ba ita kadai ce ayar da Allah ya faɗi haka ba kamar misali a suratul nahl aya ta 119 nan ma ya faɗa thumma inna rabbaka lilladheena amilu su'a thumma inna rabbaka lilladheena amilu su'a بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة قال كما عند الله يفدأ وأن آية سورة النساء innama tawbatu ala Allah lil na su su'a bi jahala tuba kawai a wajen Allah tana samuwa ne ga waɗanda suka yi mummunan aiki tare da jahilci to haka nan ma suratul nahl aya ta tara thumma inna rabbaka lil ladina amilu su bi jahalatin sannan Allah game da waɗanda suka aikata mummunan aiki tare da jahilci ثم تابوا من بعد ذلك أبايا هكا سكا توبا وأصله سكا جار أيكين سو إن ربك من بعدها لغفور رحيم أبايا wannan gyara aikin da suka yi Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne kaga ya faɗa a suratul nahli sharadin nan dai da aka kawo a wannan aya ta suratul nisa'i zama an yi aikin da jahilci haka ma a suratul an'am aya ta 54 وإذا جاءك الذين يؤمنون يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها وأصلح ثم تاب من بعدها وأصلح فأنه غفور رحيم آية آية همسن ده سورة الأنعام نما الله مدوككيا كاو كلمر بجهالة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إذا ما سكي إيماني دا آيوين مسكا زوجانك يا محمد sallallahu alaihi wasallam fakul ka ce musu salamun alaikum albishirinku kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah mahalicinku ya rubuta ma kansa alkawari lallai zai tausaya mu bayi kataba ala nafsihi ya wajabta ma kansa annahu man amila su'an minkum su'an bi jahalatin wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku tare da jahilci sun mataba min ba'dihi daga baya ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa fa annahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin ne wanda shine ma'anar innama taubatu ala Allah tuba kawai da take wajaba akan Allah ah, tuba tana wajaba akan Allah don aka ce innama taubatu ala Allah ala ala harfu jarrin wa lafzul jalala هو المجرور متعلق بمحذوف خبره بتقدير يقال إنما التوبة مستحقة على الله توبا ديتشنشنت أو إنما التوبة التي هي واجبة على الله توبا دتزم واجبين الله lillazina ya'maluna su'a bi jahalati sune tuban tana tabbata ne ga waɗanda suka aikata mummunan aiki tare da jahilci da duba tafsirul bahar al-muhit na abu hayyan a mujallar na uku shafi 198 da aka ce innama tawbatu ala Allah ana nufin tuban da ta zama wajibi ga Allah ya karba ashe tuba tana zama wajibi ga Allah ya karba idan bawa ya masa shin akwai wajibi ga Allah na'am iltazama biha azza wa jalla wa aujabaha ala nafsi ba wani ya ɗora ma Allah ba Allah da kansa ya wajabta ma kanshi cewa duk wanda ya tuba na yi alkawari zan karɓi tubansa tun da ya alkawari ya wajabta wa kansa ka duba aljami'u li ahkamil qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi inda yake fassara wannan aya mujallad na biyar shafi na 91 da littafin ibnu qayyim al-jawziya bada'iqul fawaid a mujallad na biyu shafi na 161 Allah ya wajabta ma kansa duk bawa da ya yi masa laifi ya dawo ya ce na tuba matukar ya kyautata tuban nan wajibi ne Allah ya karba tafaddulan minhu wa rahma wa minna minhu wa karma ah, in ka duba tafsirin ah, tafsirin razi da ake kira a tafsirin kabir ah, mujallar na da shafi na goma haka zaka gani kuma ba wannan aya ce kadai Allah ya tabbatar mana ya wajabta mu kansa ba aya ta 54 ta suratul an'am da yake wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ya wajabta maransa ba ita kadai ce. akwai aya ta shida ta suratul a'raf a lokacin da annabi Musa da banu Isra'ila suke roƙon Allah واكتب lana في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون don haka aqida ta ahlus sunna ita ce Allah ya wajabta ma kansa zai karbi duban bayi a tuba tana cikin abubuwan da Allah ya wajabta wa kansa wato rahama a dunkule ita ce abin da Allah ya wajabta wa kansa akwai hadisai da suke tabbatar da haka wanda shine aqidar ahlus sunna kamar misali hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabu tauhid kuma akwai hadisin yana a sahihu muslim a kitabu tauba yana kuma sunan tirmidhi a kitabu da'awat da sunan ibn majah yana muqaddima na littafin sa hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu al-khalqa lokacin da Allah ya gama halitta lokacin da Allah ya gama halitta kattaba fi kitabihi sai da ya rubuta ya akwai wani littafi ya rubutu a cikin sa fa huwa inda ku fawqa al'arshi. wannan littafin yana nan a wajen Allah yana tare da shi akan al'arshi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ku, littafin yana wajen Allah fawqa al'arshi arshi a saman al'arshi. bayan Allah ya gama halitta me ya rubuta na yi alkawari inna rahmati taglibu gababi tausayi na ya rinjaye fushina wannan shine alkawarin Allah ya gama halittarsa alkawarin da ya shine tausayinsa ya rinjaye fushinsa don haka za ka saba wa Allah sau dubu amma sau ɗaya in ka tuba sai ya karba inna rahmati taglibu gababi in banda wannan alkawari to babu shakka duk laifi guda da mutum ya ya isa ya kai shi ga azabar Allah kuma akwai hadisin mu'azu dan jabal annahu qala lahu nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya mu'azu zan maka tambaya a tadiri ma haqqullahi alal ibad ko ka san haƙƙin Allah da yake kan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah sannan kuma menene haƙƙin bayin da yake kan Allah wato Allah yana da bayi yana da haƙƙi akan bayansa bayi suna da haƙƙi akan Allah in ji wa in ji annabi Muhammad yana tambayar Mu'azzu dan Jabal yace ko ka sani Mu'azzu dan Jabal yace allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon suka fi sani sai manzon Allah yace fa inna Lahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin Allah da yake kan bayi shine su bauta ma Allah kuma kar su yi shirka da shi tsawon rayuwarsu wa inna haqqal ibadi 'ala Allah sannan su kuma bayi suna da hakki akan Allah menene hakkinsu da yake kan Allah Allah yu'azziba man mata la yushriku billahi shay'a hakki ne idan mutum ya mutu baya shirka to shi kuma Allah kare masa azaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mu asan jama'a yake ka sani kuwa hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wa siyar sahihu muslim kitabul iman sunan tirmidhi a kitabul iman sunan ibn majah kitabul zuhdi hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi saboda girman hadisin nan hadisin mu'azu dan jabal wallahi a dalilin sa ne kadai Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta littafin Fathul Majid wato littafin Fathul Majid gaba ɗayansa ya rubuta shi ne don fassaran hadisin Mu'az dan Jabal manzo Allah yana cewa ko ka san hakkin Allah akan bayi ka san hakkokin bayi akan Allah mu'azu dan jabal ce ban sani ba ya rasulullah manzon Allah ya ce masa inna haqqal ibadi ala Allah Allah yu'azziba man mata la yushriku billahi shay'an ashe kaga bayi suna da hakki akan Allah bayi suna da hakki akan Allah wannan shine abin da ya tabbata a cikin alkur'ani ya zo kuma a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani shi yasa wannan aya ta suratul nisa'i Allah madaukaki yace innamat tawbatu ala Allah me ake nufi da ala Allah allati wajabat ala Allah qabulaha tuban da ta zama wajibi ga Allah ya karba tuban da take zama wajibi ga Allah ya karba idan bawa yayi ita ce wacce ta cika waɗannan sharuda da farko yace idan aka sa aka yi aikin laifi da jahilci amma ka lura da wata hikimar Allah yace lilladina ya'maluna su'a bi jahala tuban da Allah ya alkawari zai karba ta tabbata ne ga wanda yayi mummunan aiki bai ce munanan ayyuka ba lilladina ya'maluna su'a mufrada Allah ya sa mu wanda yayi laifi guda daya afrada su'a isharat isharatun ila anna al-aula bi tawfiq lin-nawba wato kamar Allah yana mana ishara kuna son ku san tuban da nake karba to ba mutumin da ya tara zunubi bane Allah wanda yayi laifi daya sai nan take dawo gare mallam lam yakfur min al-a'mal sayyi'a laifin nan yayi shi bi jahalatin bi jahalatin hala kaunihim jahilina ka duba tafsirin kashaf na al-imam zamakhshari a mujallar na farko shafi 256 bi jahalatin me ake nufi da bijahala ya taho da kaidi yana tare da kaidi wanda Allah ke karban tubansa shine wanda yayi mummunan aiki tare da jajirki. kaidin shine innama tawbatu ala Allah ya ladina ya'maluna su'a sannan aka ce bijahala wato liman ya'malu na zalika bi jahala babun dinnan da ya zo a jikin kalmar bi jahala ana ce mata ba'ul musahaba ko kuwa ba'u sababiyya ko wace ka aje tana dauka bi ma'ana lillazina ya'maluna a bi sababil jahala waɗanda suka yi aiki mara kyau a dalilin jahilci abinda Allah yake nufi kenan thumma yurshaduna daga baya sai Allah ya ba su shiriya. sai suka gane abin da suka aikata wa Allah din nan bai kyautu ba haka yazo a tafsirin eh, baharul muhit mujallal na shafin da littafin Abu Hayya me ake nufi da cewa sun saba ma Allah da jahilci dan babu shakka Allah madaukaki ya ce waɗanda tuban nan take wajaba a kansa ya karba daga wajensu su ne waɗanda suka saba mar amma fa da jahilci ah, wannan kalma cewa an saba wa Allah da jahilci ta samu fassara daban-daban wajen malamai بمعنى ma'ana أقوال كثيرة قيل في تفسيرها tafsiriha هي العمد hiya al-amdu wasu malamai suna cewa الله ba a في ma Allah an yi masa laifi da gangan ba suna wato in dai aka saba ma Allah ya zama an tuba a nan duniya to Allah zai karbi tuba amma in mutum ya mutu Allah bai karban tubansa wakila an gairi ilmi wasu kuma suna cewa a in mutum ya saba ma Allah ba tare da ya sani ba kaga wannan kuma kuskure ne wakila bi jahali bikunihi fihi wasu kuma suna cewa mutum ya jahilci wannan aikin da ya aikata za a mar azaba a kan shi wa kila gairu zalika fassara daban-daban ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al jami li ahkam al-Qur'an mujallad na biyar shafi 92 da kuma tafsirin al-Imam al-Tabari Jami'ul Bayan yana mujallad na 8 shafi na tisin. waɗannan malamai sun kawo fahimtar da yawa fahimta da aka yi ma wannan kalma cewa waɗanda Allah ke karɓan tubansu su ne waɗanda suka saɓa mar amma da jahilci lakin na sahih huwa alqawlu bi ma'anar jahala as-safaha mafi inganci abinda Allah yake nufi da cewa an saba mar da jahilci shine an saba mar a tare da wauta ba wai an jahilci abin ba wato kalmar jahilci da take cikin wannan aya ba wacce kake ɗauka ba ne kalmar jahilci takan zo da ma'anan wauta Allah ya samu gani wannan ayan tana cikin ayoyi da zahiransu ba haka Allah yake nufi ba mutane da yawa suna kuskuren fahimtar wannan aya suna ɗauka abin da Allah ke nufi shine waɗanda suka saba ma Allah ba su san cewa abin da suka yi laifi ne ba su ne kadai Allah ke karban gafaran su wannan ba haka bane mafi ingancin fassara ita ce waɗanda suka saba ma Allah suna tare da wauta ba su yi la'akari da girman Allah ba ko da sun san cewa abin da suka yi din zunubi ne amma kuma ba su girmama al'amarin Allah don haka suna tare da wauta wato laisal ma'ana an takuna jahala an na zalika alfi'l ma'siya ba wai ka saba ma Allah saboda baka san cewa abin da ka aikata sabo ne ba لأن muta'ammil للذنوب كما kama يخرج من التوبة مثالي tauba misali idan ka ce da gangan in mutum ya aikata laifi shine wanda Allah bai karban tubansa da dama can wanda ya riga ya aikata laifi da gangan ya riga ya fita daga kaidi na tuba wannan bi fakil a'imma ba a kansa ake magana ba Kuma summa na ka duba abinda Allah ya faɗa ya ce. للذين يعملون السوء بجهالة jahalatin يتوبون عن an sun saba ma Allah tare da jahilci sannan suka tuba ga Allah an karibin ba tare da an dade ba abin da yake nufi summa ba'da rushdihim sun saba ma Allah da can suna tare da wauta sannan lokacin da Allah ya ba su shiriya wa zawala safi anhum wautan nan ta rabu da su ya tubu na hiska dawo ga Allah yarji'una ila Allah wa yunibuna ilayhi <clears throat> bi tarki al-amali sayyi ma'a nadmi ala fi'lihi nan da nan suka dawo hayyacinsu suka girmama Allah tabaraka wa ta'ala suka koma gare shi suka yi nadama kan aikin da suka yi wal azmu ala admi al-audati ilayhi fima baqiya lahum min a'marihim suka yi azama <clears throat> ba za su sake aikata wannan laifin ba abin da ya rage ma rayuwarsu wal ikhlasu lillahi ta'ala ka duba al-muharrar wajiz mujallar na shafi na hamsin da uku da kuma tafsirin kashaf na al-imam zamakshari mujallar na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai wa haza kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fassara ingantacciya babu shakka me ake nufi da cewa sun saba ma Allah da jahilci ba wai ba su san cewa abin da suka aikata laifi ne ba ba haka ake nufi ba sun saba ma Allah da wauta sun san abin laifi ne suka saba ma Allah kaga sun zama wawaye Allah ya sa mun gani. sun saba ma Allah da wauta shi ake nufi ba wai ba su san abin laifi bane la ai dama in baka san laifi bane yaushe Allah zai kama ka da laifin wanda ya aikata abu bai san cewa laifi bane shin yana da laifi a wajen Allah ka lura da kyau saboda karka dauka wanda aka ce sun saba ma Allah tare da jahilci ba wa ana nufin sun jahilci abin ba idan sun jahilci laifin abin ba su da laifi a wajen Allah idan sun yi abin da gangan to da su ake nufi amma wanda ake nufi da cewa ya aikata laifi da jahilci shi wanda ana nufin mutumin da ya aikata laifi imaninsa ya ragu domin duk wanda ya saba ma Allah yana da nakasar imani ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam bukhari kitab mazalim wal da kuma al-imam muslim kitab al-iman min hadith abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani wa mu'min mazinaci baya yin zina a lokacin da yake zina alhali akwai imani tare da shi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato inna imanahu ya ba'ufu inda irtikabihi li hadhihi al-fahisha lokacin da mutum yake zina imaninsa ya raunana in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faka zalika man man amila ayya ma'siya duk wanda ya aikata wani zunubi ba wai zina kadai ba fa innahu fi hali irtikabihi lil ma'siya yurtafa'u ah, anhu al-iman aw yab'u indahu ar-rushd duk sa'ilin da kake aikata wani sabo ko da ba zina bane imaninka a lokacin raguwa yake sannan a wannan lokaci ba a ɗaukan ka mai hankali a matsayin wawa kake Allah ya samu gani don haka jahilcin da Allah ke nufi a wannan aya shine mutum ya rabu da ainihin hankalinsa har ya kai ga saƙon Allah to amma daga baya sai shiriya ta dawo mar ya tuna girman Allah shi yasa Allah ya ce summa na an qaribin ba a daɗe ba sai gashi sun dawo wali hadha ajma sahaba radiyallahu anhum ala anna kullu dhanbin usiya Allah bihi fa huwa jahala wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaki sahabban manzon Allah sun yi ittifaki akan cewa duk zunubin da aka yi wa Allah to wanda ya aikata wannan zunubin jahili ne amdan kana au jahla ka san wannan abin zunubi ne ko baka san zunubi bane in dai ka aikata zunubi ga Allah to lokacin da kai wannan zunubi sahabban manzon Allah suka ce jahili ne kai wato ko da a ce ka san abin da ka aikata laifi ne ka duba tafsirul jami'ul bayan na al-imam tabari mujallal na takwas shafi na 98 da kuma al-jami'u da ahkamil qur'an tafsirin al-imam al-qurtubi Mujallar na biyar <clears throat> shafi na 92 da shifa'ul eh, alil na ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 171 da tafsirul bahr al-muhit tafsirin abu Hayyar, mujallar na uku shafin ɗari da cikin da bakwai da ma tafsirin ibnu kasir in ka duba tafsirin al-imamu tabari <clears throat> jami'ul bayan al tabari ya ce amaluhum asu huwal jahala aikin da suka yi mara kyau shine jahilci allati hawan wanda suka jahilta haka shekul islam ibn ya yi magana a cikin majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na biyu. majmu'u fatawan shaykhul islam game da wannan aya na suratu tauba abul aliya tabi'i ne ya ba da labari ya ce sa'altu ashaba muhammadin na bi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya na bi sahabban annabi muhammad game da ita wannan aya ta goma sha bakwai ta suratul nisa na musu tambaya me Allah yake nufi da cewa tuban da yake karba na bawa shine tuban mutumin da ya saba mar da jahilci me ake nufi da jahilci fa li suka ce min kullu man asallaha fa huwa jahil duk wanda ya saba ma Allah jahili ne kowane sahabin annabi haka ya faɗa don haka duk mai sabon Allah jahili ne wa mu kullu man taba qablan al sannan duk wanda ya tuba kafin ya mutu faqad taba min qaribin ya tuba a kusa kenan kaga Allah yake summa yatubuna ilaihi min qarib sannan sun tuba ga Allah a kurkusa yaushe dai kurkusa ka je samu damar yin tuban kafin ka mutu ah, wa kazalika qala sa'irul mufassirin shaykhul islam yace to kamar yanda abul aliya ya tambayi sahabban annabi game da cewa Allah yana karban tuban wanda ya saba mar ne da jahilci kuma duk sahabbai sun ce ai kowanne mai sakon Allah jahili ne kaga kenan Allah yana nufin yana karban dukkan tuban bawa abinda Allah yake nufi a cikin wannan aya ke kar ka dauka Allah ya ware wasu waɗanda bai karban tuban su ba da aka ce innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala ana nufin duk duniya duk halittar Allah duk wanda ya saba ma Allah ya zama jahili don haka in ya tuba ga Allah Allah zai karbi tubansa wato ita wannan aya ba ware wasu mutane take yi ba tabbatar da dukkan mutane take yi Allah ya samu gani don haka zahirinta ya zamanto ma'ananta ta saba ma zahirin wato ma'anar ayan ta saba mu ainihi abin da zahirin ayan take nunawa yake nunawa ibn shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa ya yi magana mai tsawo a mujallar na bakwai shafi na 22 ya ɗauko maganar mujahid shi ma tabi'i ne kamar abul aliya kaga abul aliya ya tambayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu li kullu man asallaha fa huwa jahilun ya dauko maganar mujahid mujahid shi ma tabi'i ne yace kullu asin fa huwa jahilun hina ma'siyatihi mujahid yace duk mai sabon Allah shi ma jahili ne a lokacin da yake saba ma Allah wato duk wanda zai saba ma Allah wannan lokaci ba a daukar sa malami jahili ne وقال الحسن وقتادة وأطاء والسدي وغيرهم waɗannan tabi'an gaba ɗayansu sun ce wanda duk ya saba ma Allah yana matsayin jahili inna ma muji halin me yasa aka kira mai sabon Allah jahili lima'asihim la annahum ghairu mumayyizin mujahid yace ana ana cewa mutum jahili a lokacin da yake sabon Allah ba wai dan ya jahilci sabon ba la dan ya jahilci Allah Allah ya sa mun ah, mu kuma sai muna ɗauka jahilcin muna fassara shi da ainihin sabon Allah maimakon mu fassara jahilcin da ainihin jahiltan zakin Allah tabaraka wa ta'ala شيخ الاسلام ابن تيميه يتي وقال ma'anar aya, annahu الايه انهم يجحدون انه سوء الامام ya ce ba wai ma'anar aya mutane sun saba ma Allah ba san cewa wannan abin sako bane لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا al-imam sajjad ce saboda ai idan mutum ya aikata abu bai san abun laifi bane Allah ba zai kama ka da laifin shi ba duk abin da ka aikata tare da jahilci a baka da laifi ko guda mala'ika bai rubuta maka zunubi wa inna ma yahtamilu amrayn ahaduhuma annahum amiluhu wa hum yaj'aluna al-makruha fihi abinda Allah yake nufi da cewa sun saba mar tare da jahilci na daya wanda ya saba ma Allah ya jahilci illar da take cikin aikinsa shi yasa Allah ya kira shi jahili wa thani na biyu annahum aqdamu ala basira wa ilmin bi anna aqibatuhum makruha wa atharu al-ajila ala al-ajil wato na daya abin da aka kira mai sabon Allah jahili saboda ya ya bai san hadarin aikin da yake yi ba na biyu an kira shi jahili saboda ya san hadarin amma duk da haka ya kare abin saboda haka ba a aje shi a cikin masu hankali sai a aje shi a cikin wawaye in banda wawa yaya ka san haɗari ne misali ga rami a gaban ka amma zuta ka tuma tuma tsallaka fada kaga sai sai wawa sai mutumin da ya zama bai da bai da hankali shi yasa aka kira mutum jahili a lokacin da yake aikata sabon Allah ah, don mutum ya fifita rayuwar duniya akan ta kiyama fasummu juhalan li itharihim al ala ar-rahati والعافية الدائمة والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل شيخ الإسلام يقول أبين أكي نفي duk wanda ya saɓa ma Allah to wani mutumin jahili ne wa kullu ka'ifin minhu fa huwa alimun muti'un lillah duk inda aka samu mai tsoron Allah to wannan kuma malami ne ko da bai da da zurfin ilimi abin da shafin islam ya faɗa kenan duk wanda ya saɓa ma Allah jahili ne duk wanda ya ji tsoron Allah malami ne kuma koda bayi da karatu mai yawa wa inna ma yakunu jahilan li nafs khawfihi min Allah iz law lam law tamma khawfuhu min Allah lam abin da yasa aka ce mutum jahili saboda tsoron sa ga Allah ya ragu tunda tsoron ka wajen Allah ya ragu kenan baka da ilimi ko da duk duniya ka fi kowa ilimi idan ka saba ma Allah matsayin jahili kake domin me tsoron da kake ma Allah ya ragu abdullahi bin mas'ud in ji shekul islam ya ce kafa bi khashiyati llahi ilma abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah ne abdullahi bin mas'ud ya ce ilimin Allah wato tsoron Allah kadai ya isa a kira mutum malam wato tsoron Allah kadai a wajen Allah shine malami wa kafa bil iktirari billahi jahlan abdullahi bin mas'ud ya ce kuma mutumin da har ilimin sa ya rude shi ya kai ga safan Allah to wannan jahil ya isa kadai a ce mai jahili wa zalika li anna tasawwuran mahufi yujibu al-harab min domin inda gaskiya ne kana tsoron Allah dole za a samu kana suranta wanda kake jin tsoronsa ai suranta girman wanda ake tsoro shi ke sa a guji saba mishi kamar yadda Hassan al-Basri yake faɗa hadisi wanda yana yana na shiga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-ilmu ilmani ilimi iri biyu ne fa ilmun fil qalbi ilimi guda yana zuciya ne wa ilmun ala lisani ilimi na biyu yana kan harshe inji al-hasan al-basri tabi'i ne shekul islam ya dauko maganar sa yasa saboda fassara wannan aya ilimi guda biyu ne akwai ilimi da Allah ya dora akan harshe iyaka ka faɗa an ji fa ilmul qalbi huwa al-ilmun nafi'u ilimin zuciya shine ilimi mai amfani wato shine wanda ya baka tsoron Allah amma ilimi na kan harshe ilmul lisani hujjatullahi ala ibadi. ilimi da yake kan harshe wannan hujja ce ta Allah akan bayi a ranar tashin kiyama wanda a dalilin haka da yawa ke tafiya wuce Allah ya kare don haka ba wai ilimin harshe ne ake la'akari da shi a wajen Allah ba ilimin zuciya ake la'akari da shi a wajen Allah ilimin zuciya ko ba wai yawan sani ba ne tsoron Allah shi ne kaɗai ilimin zuciya Allah ya sa mun gane in ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha shida shafin ɗari da saba'in da takwas nan ma shekul islam ya ce faman asallaha fa huwa jahilun ayyan kana duk wanda ya saba ma Allah to jahili ne kowaye shi wa man ata'ahu fa huwa alimun wanda ya bi Allah kuwa ya ji tsoron Allah to shine malami don haka in muka koma ga wancan aya innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala Su ake nufi kowane mai sabon Allah ana karɓar tubarsa abinda aya take nufi kenan saboda wanda duk ya saba ma Allah to jahili ne wanda kuwa ya saba ma Allah jahili ne wanda ya ci tsoron Allah wanda ana ce mai malami wanda kuma hatta in ka duba suratu fatir nan ma haka Allah ke faɗa yana cewa wa min ad-dawa dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباده العلماء kamar yadda shekul islam yake faɗa cewa ilimi guda biyu ne akwai ilimi na harshe ah, in mutum bai aiki da wani ilimin bai yana a matsayin jahili a wajen Allah a nan duniya ne ake ganin samalan malam da ya mutu yana cikin kasurguman jahilai wancan kuwa ilimi na zuciya shine wanda ya ba wa mutum tsoron Allah idan mutum yana da tsoron Allah to wannan a wajen Allah malami ne ko da bai san komi ba a duniya ashe kaga akwai bambanci yadda muke daukan jahili da malami shi a wajen Allah malami yana iya zama jahili jahilin kuma yana iya zama malami abinda ake aunawa tsoron Allah a wajen Allah tsoron tsoron Allah ilimi ne shi yasa ya faɗa mana a wannan aya ta 28 ta suratu fatir inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah kadai daga cikin bayinsa su ne malamai idan aka samu jahili yana tsoron Allah me matsayinsa malami ne abinda Allah ya faɗa kenan masu tsoron Allah su ne malamai a wajen Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama don bayan da za a yi a samu jahili yana tsoron Allah to don haka idan aka samu jahili yana tsoron Allah wannan ba jahili bane yana da ilimin zuciya wannan ilimin zuciya shi ake ce ma alkhashiya ba a ce mai alkhawfu wanda in ka duba suratul a'la kamar yadda Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mar fa zakkir in nafa'ati dhikra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية فمن لم يخشى الله فليس من العلماء بل من الجهال duk wanda bai tsoron Allah ba a cikin malamai wannan yana cikin jahilai waɗanda dama Allah ya ce yana shirye ya karbi tubansu idan malami ya saba ma Allah ana aje shi a babin jahilai waɗanda dama can Allah ya tallata tubansu innama tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahala duk wanda yayi laifi da jahilci wa ake nufi duk wani jahili don ba wanda zai saba ma Allah sai jahili don haka ana nufin kowane mutum ya saba ma Allah in ya zo ga Allah Allah zai karɓi tubansa amma matukar mutum yana tsoron Allah ta wannan ba jahili bane a wajen Allah babban malami babu ma masu tsoron Allah sai malamai don haka ba tarin karatu ba ne. ba wai yawan karatu ke ba wa mutum tsoron Allah ka dubi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kar ka yi mamaki mutane da yawa a yau sun fi su ilimi domin wani sahabin sau ɗaya ya zo gaban annabi Muhammad daga nan bai sake karatu gaban manzon Allah ba bai san komai ba yana ƙauyen su iyakan darasin da ya ɗauka shi kawai ya rike a rayuwarsa har zuwa mutuwa amma a yau ka yi karatu bayan ka gama ibtida'iyya an yi sanawiyya an tafi jami'a an je waje an dawo ka zama duk. a duk da haka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan ilimi naka matukar ba yi aiki da shi ba kana babin jahilai inji shakul islam ibn taymiya fa zakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa kai dai ka fadakar ka ga wa mutane shiriyar Allah inna fa'atu dhikra sayadhakkaru man yakhsha mai kiyaye Allah wanda yake da ilimin zuciya shine alkhashiya wannan Allah zai bashi damar tunani game da abin da kake wa'azi akai wa yatajannabu al ashqa shi ko shaqiyi zai nisanci abin da kake kiransa zuwa gare shi Allah zai yasla narar kubra wanda zai shiga wuta mafi girma Allah ya kare yaqtabi anna kullu man yakhshahu fala budda an yakuna mimman tadhakkara shekul islam ya kawo ayoyin nan na suratul a'la sai ya ce in ka karanta kai kanka ka sani abinda Allah yake nufi babu mai tsoron Allah sai wanda ke ɗaukan wa'azi ɗaukan wa'azi shine tsoron Allah sayazakaru man yakhsha sayazakaru man yakhsha bi ma'ana anna kullu man yakhshahu fala budda an yakuna mimman Zakara. ai abin da ake nema ba wai kai karatu bane la kai tunani lallai fa akwai Allah da irin ni'imar da ya ma kai mai godiya ka masa biyayya wannan tunanin ake so ya samu a zuciyarka wannan kuma tunanin shine ilimi a wajen Allah wanda shi ke sa ma ka ji tsoron Allah ka kiyaye yadda makomaka za ta zama a lahira kar mutum ya shiga wannan wuta da Allah madaukaki ya kira ta annar kubra akwai tambayar da aka yi wa ulama'ul lajna kwamiti na amsa tambayoyin malamai na saudi eh, ka duba fatawar lajina mujallar na 24 shafi 308 wani mutum ne ya rubuta tambaya ya aika mu waɗannan malamai ya ce kai ni fa ina karanta alkur'ani na kawo ga wata aya da ta tada hankali na mutumin ya ce ana rajulun kabirun ni mutum ne wanda na sun yi nita. in min al tis'a wa 50 aman da tara a yanzu wannan dattijon ya rubuta tambaya ya aika ma waɗannan malamai yace haratu inda ma sabitu qaulallah ina karanta alqur'ani sai gashi na kawo kan wata aya a suratu nisa innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahala wanda Allah ya yi alkawari zai karɓi tubansu su ne kaɗai waɗanda suka saba ma Allah da jahilci yace to ni gaba ɗaya shekaru na hamsin da tara duk saɓon da nayi ma Allah na san ina saba ma babu jahilci tare da ni na san lallai ina zunubi na san kaza ba kyau zan je in aikata gashi kuma na karanta aya Allah ya ce ba na ma cikin waɗanda zai karɓi tuban su kenan ana wa fahimta domin zahirin aya haka yake nuna duk wanda ya saba ma Allah da jahilci to Allah bai tuban tubansa shine malaman suka ce la la yamna'u tauba iqdamul insanu ala al-ma'siyah don katin kari sakon Allah da gangan ka san wannan abun zunubi ne ka aikata shi wa huwa ya'lamu annaha ma'siya wannan bai hana Allah ya gafarta ma ka san wannan abin zunubi ne ka tinkare shi ka yi shi wannan bai hana cewa Allah ya karbi tubanka wa yushtaratu litawba thalatha shurut eh, sharuɗa guda uku ne ga tuba al-iqla'u anil ma'siya ka tabbata ka bar wannan zunubin wan nadmu ala ma ba a samu nadama a zuciyarka game da abin da ya wuce wal azmu ala azmil auda ila al ma'siya sannan ka kulla niyyar ba za ka sake komawa ga wannan laifin ba wa in kana hunaka haqqun li adami idan akwai haƙƙin wani dan adam wajaba radduhu ilayhi dole ka mayar masa aw istibahatuhu minhu ko kuwa ya zama to ka cuce shi to wajibi ne ka nemi ya yafe maka wa kullu man asa Allah fa huwa jahil sai malaman suka ce ai duk wanda ya saba ma Allah jahili ne ba wai ayat tana nufin sai wanda ya saba ma Allah bai sani ba shine Allah zai gafarta mar la Allah yana nufin duk mai saba mar jahili ne don haka duk jahili da ya nemi tubansa zai bashi wa ma kana min huquqil adamin fala yasqutu bi hali babu shakka Allah bai karban tuban mutane muddin akwai hakkokin yan adam a tare da su bal yajibu alaihi adahu wa in kana itlafuhu lahu jahlan min wa khata'a wajibi ne ka mayar da wannan dukiya kafin Allah ya karbi tubanka idan akwai hakkin jama'a Allah bai karban tuban mutum sai ya mayar da wannan hakki ko ya nemi yafewar mai hakki in ka zo majmu'u fatawa mujallal na 18 shafi 258 haka zaka gani ko da yake akwai waɗanda suke kuskuren wata aya ta suratu ali imran aya ta 135 suna ɗauka wai ita ma kamar tana nuna sai mutum bai san laifi ba ko ko sai mutum bai ci gaba da maimaita zunubi ba kafin Allah ke gafarta masa shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru fastaghfiru li ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم الله يتودن لسكة ودن يَنَا yana مُبَايِنْ mu bayinsa na kwarai su ne waɗanda idan aw zalamu anfusahum ko sun cuci kawunan su sun yi wani zunubi zakarullaha sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafaran Allah game da zunuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama wake iya gafarta zunubi in ba Allah ba to karshen aya wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa nacewa da ci gaba suna maimaita abin da suka aikata a da alhali sun san bashi da kyau wasu suna ɗaukan kamar wannan aya tana nuna ai in ka san laifi laifi ne sai ka aikata to ka saba mu sharadin tuba la baka saba ba ka san wannan abun laifi ne ka aikata hadin sai kana babin jahili a wajen Allah idan ka sake aikatawa har yanzu dai kana cikin jahilan da in sun dawo ga Allah Allah zai karɓi tubansu bi ma'ana yawan maimaita zunubi bai hana Allah ya gafarta ma bawa kamar yadda kake maimaita zunubi shi kuma Allah ya kasance sunansa gafurun mai yawan gafara ne gare ka inda za ka aikata zunubi sau dubu ka dawo ga Allah Allah zai gafarta ma amma Allah yana nuna darajar mutumin da nan take yake tuba ya bar aikin ya bar aikin zunubi bai ci gaba da maimaita sabo ya fi daraja a wajen Allah akan mutumin da bai tuba ba nan take sannan abin ake gujewa mutum shine akwai tarko da Allah kan dana ma bawa idan mutum ya mayar da Allah abin wasa to Allah yakan dasa wani tarko a gabansa yadda zai hana shi tuba har zuwa mutuwa shi to wannan shine haɗarin mutum ya rika maimaita zunubi ga Allah tabaraka wa ta'ala domin misali a suratul an'ami aya ta 110 Allah madaukake yace wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah ونذرهم في طغيانهم يعمهون wannan aya tana nuna mana lallai akwai tarkon da Allah kan yi wa mutumin da yake ganin zai yaudari Allah don akwai wanda ke ganin zai yi wa Allah dabara akwai ma wanda zai ce ah, tunda Allah mai karban tuba ne mu yi saba mar daga baya sai mu tuba kaga kenan zai wasa da Allah ko to irin wannan dama akwai tarkon da Allah ya aje domin su wanda zai yi wasa da Allah wanda ke rena girman Allah zai tinkari zunubi da gangan wa nuqallibu afkidatahum Allah yace zamu juya zukatansu wa absarahum da idanunsu lokacin da kake ganin za yi wa Allah dabara to shi kuma Allah sai ya juya zuciyarka yadda har abada ko kana son tuban baka iya. Allah ya kare kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mun sai mu kyale su a wannan batan nasu suna cikin dimuwa bisa ga wannan dalili yasa aka fifita mutumin da zai bar aikin zunubi nan take akan mutumin da ba zai bar zunubi ba nan take saboda haka yasa Allah yake yaba wa mutanen da da zaran sun ji suna tuba kamar misali a suratul tahrim aya ta takwas ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها Allah madaukaki ya kira mu ya ce mana ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba ga Allah tuba mai tsafta da sayyidina Umar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ya fassara ayar nan yanzu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauko fassararsa a cikin majmu'u fatawa mujallal na 11 shafi na 700 sayyidina umar ya ce taubatan nasuha an tuba kuma la yaudu fa hadhihi at-taubatu wajibatu tamma tuba mai tsafta ita ce wacce mutum yake yi sau ɗaya ba a sake komawa ga laifi Allah yana yaba maka in ka irin wannan tuba ya kuma bayyana mana falalanta amma ba wai don ka koma ga laifin in ka sake tuban Allah ba zai karbi tuban ka ba Allah ya sa mu gane a kenan in muka dawo ga suratul nisa'i din nan da Allah madaukake ya ce innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala al jahala al jahl huna laysa biddal ilmi ba wai ana nufin sabani ilimi bane li'anna man ya'malu su'a wa huwa jahilun ghayru alimin mun yi magana akan cewa matsaloli guda biyu na ɗaya idan ka yi zunubi ba ka san cewa wannan aikin zunubi ba ne gairu mu'aqabu bihi Allah ba zai kama mutum da laifinsa ba wala zan ba alai ba huwa ma'zurun ka aikata laifi wannan aiki da ka aikata ba kamar san laifi ba ne. a wajen Allah ba a rubuta maka laifi ai wanda ake rubuta mar laifi shine wanda ya san yana aikin sako masanin ya yi sako shi ake rubuta ma laifi wanda bai san yana sako ba ba yi da laifi a wajen Allah shi yasa kake gani kamar misali uh, fiqhu duk shari'ar musulunci an dora ta ne akan haka domin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure wanda ya samu hadisin manzon Allah uh, hadisin Abdullah bin Abbas yana sahihu Muslim uh, da kuma sunan Tirmidhi Allah qala Allahu azza wa jalla fa'altu lokacin da musulmai suka roki Allah la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah madaukake ce na karba addu'a don haka babu abin da za ka aikata a halin rashin sani sana a rubuta maka laifiya wannan babu shi a musulunci wa amma alladhi yajibu alaihi tauba fa huwa man amila su'a aliman waye ya zama wajibi a sa ya tuba shine wanda ya san ya saba ma Allah ashe malami kenan ka san abin da ka aikata laifi ne kai ne yake waje ba gare ka ka nemi gafaran Allah وليس معنى الجهالة في الآية الجهل ضد العلم tauba التوبة تقبل ممن عمل aliman bil بالإجماع ba ma wanda ya saba ma Allah a halin mantuwa ko rashin sani ba wanda ya saba ma Allah da gangan an yi ittifaki malaman sunna sun ce in ya tuba ga Allah Allah zai karbi tubansa ka duba tafsirul kabir tafsirin al-imam razi na shafi na goma da tafsirin ibnu kasir mujallal na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da biyar ƙa'ida ta biyu da ta zo cikin ayar Allah maɗaukaki ya ce sun mai tubu na min karibin sannan suka tuba ba da daɗewa ba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة su waye Allah ya wajabta wa kansa karɓan tubansu su ne waɗanda suka saba ma Allah tare da jahilci mun dai fassara abin da ake nufi da cewa tare da jahilci a wato sun saba ma Allah saboda sun jahilci girman Allah don haka duk mai sabo jahili ne ko to wannan sharadi mun fahimce shi wato kenan ana nufin musulmi ya saba ma Allah dan musulmi shine wanda ya san Allah kafiri Allah bai karban tubansa saboda yana tare da jahilcin girman Allah kai musulmi da kasan Allah to Allah zai karbi tubanka saboda kai musulmi ne karshen aya kuma yace kuma ya tubu na min qarib ka'ida ta biyu mutum ya tuba a kurkusa me ake nufi da cewa a kurkusa kamar yadda muka fassara a baya sahabban manzon Allah sun ce ya tuba kafin ya mutu fi waqatin wa halin tuqbalu fihi tauba lokutan guda biyu ne kamar yadda ibn al-usaymin ya faɗa akwai littafin ibn al-usaymin da yayi na sharhin arba'una hadith sharh al-arba'in an-nawawiyya littafin Sheikh Ibn al-Uthaymeen shafi na 433 yace an takuna taubatu waqta qabuli tauba yaushe da ake cewa mutum ya tuba a kusa shine yayi tubansa a lokacin da ake iya karban tuban fa in kana fi waqtin la tuqbalu fihi lam tanfa'ahu domin akwai lokacin da ba a karban tuba lokutan guda biyu ne wazalika nau'an naw'an akwai khassun akwai amun an-naw'ul khass keɓaɓɓen lokaci wanda an ware ma kowa shi yasa ake kiransa annabul khas kowane mutum Allah ya keɓe mai lokacin da ba zai karɓi tubansa ba kowane mutum yaushe ne idza habara al-insan ajalu lokacin da mutuwa ta zo ba a riga an fitar da rai daga jikin mutum ba domin mutum yana sani tabbas zai bar duniya a wannan lokaci kafin ran ya fita jikinka sai ka san zaka mutu duk dan adam kafin a cire ransa zai sani shi yasa Allah yake wa laysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut sai da mutuwan ta zo ka san yau babu kwana a duniya lokacin tafiyar ka lahira ta yi sai ka ce Allah ka gafarta min ina da kai da fir'auna kuna babi guda سورة يونس آية aya 90 ولما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله مدوكي بام لابار النبي موسى gwagwar mayar da ya yi shi da banu isra'ila wato da fir'auna babban kafiri abu dai ta kai ga har allah maɗaukaki ya nufe su da su bar garin misra lokacin da suka zo bakin kogi suka tarar da ruwa allah subhanahu wa ta'ala ya hikimarsa ya sa annabi musa ya bugi wannan ruwa da sandarsa kogi ya dace banu isra'ila suka ketara wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra muka ketarar da banu isra'ila gaba ɗaya kowa ya wuce in ban da taurin kai irin na fir'auna ka zo ka samu rafi ya rabu ka san ba sai ka raba shi ba amma ko mutum ya kusa wato shi ya gwada maka cewa dan adam abin tsoro ne dan adam yakan san cewa wannan abun halaka ne ya san amma zai yi kundumbala ya yi abun duk abun da zai faru ya faru to wani kundumbalarsa tana zama alkhairi gare shi wani kuma kundumbalarsa tana zama sharri gare shi domin tana iya zama halakan ka duniya da kuma lahira fa asba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna da sojojinsa kawai suka kusa shi yasa Allah yake baghyan wa adwan bagiyan wa adwan saboda karfin zalunci da kuma wato zalunci ya rinjaye su ba su ma tunani ya raba su da hankali wa adwan da ƙetare iyaka domin dan adam ya san yana da iyaka kai ka san abin da zaka iya ka san abin da baka iya duk iya mulkin ka a nan duniya ka san abin da babu shakka ya fi karfin ka to lokacin da ka zo bakin rafi sai ka ga ruwa ya dare ai ka san wannan mulkin kuma an zo naka iyaka amma addu'an Allah yake sai ketara ya ƙetar iyakan mulkin sa ya fada wannan kogi Allah ko yace kogin nan ya hade hatta idza adraka bulgaraku fir'auna yana kasan kogi ga ruwa ya hade ya tabbatar babu shakka ya nutse a wannan lokaci ya mutu قال a wannan lokaci sai yace amantu annahu la ilaha illa Allah eh, eh, illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin yanzu lallai na yi imani annahu la ilaha babu wani abin da ya cancanta abota masa face abin bautan nan da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma nima ina cikin masu miƙa wuya al'ana yanzu kuma wa asaita da ka saba ma Allah qablu wa kunta minal mufsidin kuma ka kasance cikin masu barna al'ana tuslim wa ma zalika lam yanfa'uhu imanin sa bai amfani shi ba don haka yasa Allah ya ce hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu ana lokacin da mutuwa ta zo sai mutum yace na tuba wannan annawul khas kowane mutum yana da keɓaɓɓen lokacin da Allah bai karɓar tubansa Allah ka karɓi tuban mu kafin wannan lokaci wa ammal lokaci kuma da ke game dukkan jama'a shine karshen duniya idan duniya ta zo ƙarshe ko da baka mutu ba فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم kaga yanzu rana na fita ta gabas ta kuya yamma ta fito gabas ta kuya ba ta latti ba fashi to idan duniya ta zo karshe ta yamma za ta bullo ba ta gabas ba kuma ka lura da kyau kuma sannan ka daɗa tunani kana ganin da ake cewa akwai GS ko ƙasashen masu ƙarfi guda takwas na duniya waɗanda suke da ƙarfi har ma akan ce super power ko kana ganin ƙarfinsu ya kai idan rana ta fito ta yamma za su dawo da ita ta fito ta gabas da amurka da rasha su yi taron dangi to daidai wannan lokaci 'yan adam gaba ɗaya da musulmi da kahiri kowa zai mika wuya ga allah wallahi a wannan lokaci ba a samun kafiri kowa zai mika wuya ga Allah amanan nasu kulluhum walakin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra shi yasa manzon Allah yace la tanqati'ul hijra hatta tanqati'ut tauba hijira tana nan wajiba akan musulmai matukar tuba tana nan wajibi akan musulmai wala tanqati'ut tauba hatta takhruju Shamsu. hatta takaruja shamsu min magribiha Allah madaukaki baya kulla kofar tuba sai rana ta bullo ta yamma hadisin al-Imam Muhammad da kuma al-Imam Abu Dawud wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yabsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'ul layl Allah yana shimfida hannunsa da rana saboda kai da ka saba mada da dare yana jiranka ko za ka dawo Allahu akbar ka saba ma Allah da daddare gari ya waye shi kuma Allah ya shimfida hannunsa da rana in an ce ya shimfida hannunsa yana jira ko za ka ce ya Allah gani na zo ka yafe min wa yabsutu yadahu bil layli sannan in dare yayi Allah yana shimfida hannunsa li yatuba musii'un nahar saboda ko akwai mutumin da ya saba ma Allah da rana zai dawo ga Allah ya nemi tuba haka Allah yake yi kowace rana hatta tatlu a shamsu min hatta lokacin da rana za ta bullo ta mabuyanta hadisin Abu Musa al-Ash'ari fal awwal huwa qabla hudur al-maut wa muayanatihi uh, alamatu min hudur al-mala'ika wa galabatu al-mar'i ala nafsihi wa bulugh ar-ruh al-hulqum kaga kenan akwai nau'uka guda biyu waɗanda Allah bai karban tuba na farko idan mutuwa ta zo tana da alamomi guda uku tana da alamomi guda uku idan ba su haɗu ba in ka tuba Allah zai karba in sun haɗu in ka tuba Allah bai karba na ɗaya kudurin mala'ika ga mala'ika ya zo zaka gan shi dan duk mutumin da zai fita daga duniya yana ganin mala'ika wannan shine alama ta farko na biyu galabatul marhi ala nafsihi numfashi ya gagare ka numfashi ya gagare ka wanda ya gwada maka jikinka gaba ɗaya ba ka iya kontrolin ko ina domin mafi sauƙi ga ɗan adam abin da ya fi sauƙin kontrol ga ɗan adam shine numfashi in aka ce mutum ya kai matsayin da numfashin nan ma ba zai iya shi an gama ya yi bankwana da duniya wa bulugur Ruhin hulqum sannan kuma a wannan lokaci rai yana isowa makoshi don ko da mala'ikan ya zo ka tabbatar mutuwar za ka yi idan rai bai iso makoshi ba matukar mutum ya tuba Allah madaukaki zai karbi tubansa ka duba jami'ul bayan tafsirin eh, al-imam a fassarar wannan aya da kuma al-jami'u li qur'an na al-imam qurtubi sannan da madarijus salikin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya da mujallar na farko shafin 317 ibn al-qayyim yayi magana mai tsawo game da waɗannan sharuɗa guda uku wannan gata ce Allah ya mana mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ga mala'ika ya zo ko da numfashi yana gagara matukar rai bai iso makoshi ba matukar baka kai ga alamar gargara ba shine manzo Allah ke cewa malam yu gargir a hadisin al-Imam Tirmidhi fi kitab ad wa Ibn Majah fi kitab az-Zuhdi wa huwa hadithun sahih inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tubar bawa matukar bai kai ga yin shakuwa ba malam tablughu ruhuhu hulqumahu fa yakunu bi manzilati shay'in ladhi eh, yatagargaru bihi ka duba al-jami'u li ahkam al ah, dalili saboda akwai hadisin da eh, Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito lokacin da Allah ya la'anci Iblis annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai iblis ya ce ma Allah wa izzataka la abrahu agwi ugwi ibadaka ma damat arwahukum yani fi ajsadihim yace ma Allah tabaraka wa ta'ala ina rantsuwa da buwayarka ba zan gushe ba ina ta kokarin in hallaka bayin ka nan matukar ransu yana jikinsu matukar rayukansu suna jikunansu to ba zan gushe ba ko sai na yi ta kokarin cewa na batar da wannan dan adam din qala rabbu azza wa jalla shi kuma Allah muku wayi da daukaka sai yace wa izzati wa jalali wa irtifai makani la azalu aghfiru lahum ne. ni kuma ina rantsuwa da ta da ɗaukaka na da girma na ya gaya ma iblis ya ce ni kuma ina maka rantsuwa ba zan gushe ba ina gafarta ma bawa matukar bawa zai iya cewa Allah ka gafarta mai kaga kenan idan abubuwa hukun na musu haɗu shi kenan in ka duba madarij saliki ne ibnu qayyim yayi magana akai yana cewa ko da a ce numfashin mutum ya nemi daukewa matukar ransa yana jikinsa ma da masruhu fi jasadihi ana masa fatan Allah madaukaki zai karbi tubansa idan har zai iya surantawa ko da harshensa ma bai furta ba wa amma tauba min qaribin fa huwa ah, tafsirin jumhurul mufassirin kamar yadda muka faɗa haka akasarin malaman tafsiri suke faɗa fa hadha sha'nu ta'ibi wato idan aka ce wane ya tuba kurkusa to ana nufin mutumin nan ya tuba kafin mutuwa ko kuma ya tuba kafin lokacin da rana take fita daga mabuyanta don haka kenan idan mutum ya gaggauta tuba kafin lokacin ma to yana yana zama wato cikin bayan Allah waɗanda aka fi yaba ma mutanen mutanen kwarai eh, da zaran kayi laifi ka tuba wannan shine aka fi so da zaran kayi laifi ka tuba ba wai zaka jira ne sai lokacin mutuwa ka kafin ka nemi tuban ba don ba mamaki mutum ba zai samu damar ah, yin tuban ba a wannan lokaci sannan kuma akwai sharadi na uku sharadi na uku shine mu'ayanatul ababi kamar yadda shekul islam ya faɗa haka nan cikin madarij tanzil haka ibn al-qayyim al-jawziya littafinsa da ake kira madarij salikin yana cewa idan mutum ya tuba kafin zuwan azaba nan ma Allah yana karban tubansa amma idan azaba ta zo Allah ba zai karbi tubansa ba wato akwai kenan lokacin zuwan azaba kamar misali bayan Allah sun saba ma Allah har ya kai lokacin saukowan azaba to da zarar Allah ya saukar da azaba ga bayi saboda saban shi da suka yi wannan azaba idan ta zo ko sun tuba Allah bai karba shi yasa fir'auna Allah bai karbi tubansa ba saboda azaba ta riga ta sauko masa wato idan har aka domin akwai ka'ida ta Allah matukar bayi sun yawaita zunubi to yakan turo azaba idan ya turo irin wannan azaban saboda yawan zunubi to dan ka tuba Allah ba zai karba ba Allah ya kare ibn al-qayyim jawziya ya faɗi wannan a cikin madarijus salikin mujallad na farko shafin 283 yace fahiya kat tawbati ba'da tulu'i shamsi min maghribiha wa yawm al-qiyama wa inda mu'ayanati ba'thillah wanda ya tuba bayan rana ta fito ta yamma Allah bai karban tubansa wanda ya mutu sai da ya riga ya mutu a kiyama sai ce Allah ka gafarta min a kiyama ba mahallinsa bane a duniya ake neman gafaran Allah sai ce na uku wa inda mu'ayanati ba'sillah lokacin da mutum ya ga azabar Allah ta zo in ce ya tuba Allah bai karba me hujja saboda karshen suratu gafir afalam yasiru fil ardi fayanzuru yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أفلم يسيروا في الأرض شم متاني باسو ينتهي أشكين أسا me zai hana ku zagaye duniya ku ga abin mamaki fa yanzuru kaifa kana asibatu alladhina min qablihim su ga yanda karshen mutanen da suka gabata ya kasance ah, domin ita duniya jama'a sun zauna a kanta da yawa kamar yadda muke kai yanzu za a kawo lokacin da duk masallacin da suke gani babu mai rai duk mun tafi lahira wasu ne kuma aka kawo ba mamaki kuma ba a irin yanayin tsarin da muke yanzu din ba ma to haka duniya take Allah ya kawo ta sai da ya rika turo mutane kowa ana ganin yanayin zamansa a kanta Allah ka samu rabu da ita lafiya Allah ya ce to ku dinga tafiya mana idan mutum ya tafi yana mai tafiya idan dai kana tafiya to zaka samu ilimi ah, wannan maganar al-Imam Shafi'i ne yana cewa fa tasafaru fa inna fi safari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa sabu ma'isha wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi al-Imam Shafi'i yace kai tafiya in kai tafiya to zaka samu fa'idoji guda biyar duk wanda ya bar gida zai samu fa'ida biyar in ji al-Imam Shafi'i fa inna fi safari khamsu fawaid na daya tafarruju hammin zaka samu sassaucin damuwa shi yasa bature a tsarin rayuwarsa akwai hutu idan an yi aiki a mako sai a ce to ai hutu ko kuwa a shekara a ce an baka annuwalle shi ko bature yakan so a ce ma ya tafi yawon bude ido wannan ba wai bature ba ne domin mu na musulunci ne turawa suka leƙa suka rinka zaƙulo abubuwan alheri suna tarawa kansu amma suna canza mai tsari ta yadda ya dace da kafircinsu al'imamu shafi'i wanda an ce yana da jinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafarruju hammin raguwar damuwa idan mutum ya tafiya yana samun wannan fa'ida idan damuwa ta maka yawa a wuri to ka yi ƙaura ka bar wannan gurin na wani lokaci za ka ji Allah ya cire maka damuwa domin damuwan tana ta'allaka ne da gurin ba kai ba da zaran ka fita daga wannan gurin sai ya zama ka bar damuwa a gurin don haka tafiya tana da wannan fa'ida duk wanda ya bar gida zai samu saukin damuwa tafarruju hammin na biyu sabu ma'isha zai samu abinci don haka yasa dole ne mutum ya bar gida in yana nema idan ka bar gida ko Allah ya ma alƙawari za ka samu don ya ce awalam takun afalam takun ardullahi wasi'a hajiru fiha in ya kasar ta Allah ce duniyar ta Allah ce idan nan ya yi kunci ka koma can ka samu al-imamu shafi yace duk wanda ya bar gida inda nufin ya je nema ne to insha Allah zai samu waqti samu ma'isha na uku al-imamu shafi ce wa za ka samu ilimi duk wanda ya bar gida zai samu ilimi sai ka ga abin da baka taba gani ba sai ka ji abin da baka taba ji ba sai ka samu ilimin da baka taba samu ba kuma da baka bar gida ba da baka samu wannan ilimin ba wa adabun yake kuma zaka samu ladabi wanda duk ya bar gida zai samu ladabi wato a garin ku idan ana cewa ba kamar wani ta halin kwarai to in ka bar gida sai ka ga wanda ya dama ka ta wajen halin kirki in da a garin ku ana yaba maka kai babban mutum ne ai mutum ne mai halin kwarai wallahi in ka bar gida sai kaga wanda ya bi ka saboda ita duniya haka take Allah madaukaki bai dora mutane akan martaba guda ba ya raba arzikinsa wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wa fadlun wa ada yace wa adabun sai yace na karshe wa suhbatu majidi wanda duk ya bar gida zai zauna da babban mutum wanda in ba dan dalilin tafiya ba da bai iya zama da wannan mutumin ba da yana kauyen su da ba zai iya zama da wannan mutumin sai dai rinka jin labari a wani kaza kaza amma da ya bar gida sai ga shiga mutumin sun haɗu saboda haka sai ka bar gida zaka iya wannan waɗannan abubuwa duka suna cikin alkur'ani Allah yake afalam yasiru fil ardi me ya hana mutane su yi tafiya a cikin duniya za su samu ilimi kaifa kana aqibatul ladina min qablihim za su ga akibar waɗanda suka wuce aka ga abubuwa masu ban tsoro duniyan nan sai dai bature ya harsashe ga yawan shekarunta amma babu wanda ya sani sai Allah wa zai gaya maka shekarunta nawa zuwa yau ba wanda ya isa amma ga mu dai muna kanta ko rana ta fito ta faɗi da ba ka an haife ka kuma akwai ranar da zaka mutu kai ma ka tafi wani kuma zai zo haka Allah madaukaki yake ta yi wannan kadai ilimi ne ishara ce ga mai hankali Allah ya sa mu dauka Allah ya ce kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi waɗanda aka yi da in ana batun yawa ne mutanen da sun fi na yanzu yawa in ji wane in ji Allah madaukaki kanu aksara minhum mutanen da sun fi na yanzu yawa kai ne yanzu kake gani a duniya kai an yi yawa ya kamata a rage su hmm, ya kamata mutane su daina aure ko su daina haihuwa wannan tunanin ka ne Allah madaukaki yace na da sun fi na yanzu yawa sannan kuma Allah madaukaki yace wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi sun fi na yanzu tsananin karfi da kuma tsananin tasiri ma duniya tasirin zaman dan adam a duniya yasa yanzu aka caccanza abubuwa aka samu ci gaban kimiyya ko iri iri gashi nan amma duk da haka mu ga abin da Allah ya faɗa mana a Qur'ani yace ci gaban mutanen da yafi na yanzu kaga dai yanzu muna gani kamar duniya ta kawo zamanin ta ne na bunƙasar ilimi da sauransu shi kuma Allah yana cewa na da sun samu ilimi da ƙarfi fiye da na yanzu sannan ma Allah ya ba su shekaru fiye da na mu saboda can mutum kan shekara dubu yana walwala yanzu kai kai sa'a masa kai hamsin fama agna anhum ma kanu yaktubuna Allah ya ce abinda suka aikata abinda suka tara bai wadatar da su da komi ba فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون yastahzi'u falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu da dalilai ga suna da ci gaba aka zo musu ga annabi ya zo yana kiran su farihu bima inda hum min suka ce a'a wannan ilimin da muke tare da shi ya isan mana kuma ko a yanzu haka ko a yanzu haka ne in kana zurfi a ilimin zamani to kana daɗa ban kwana da ilimin addinin Allah in ba Allah ya tarfa ma ilimin ka albarka ba duk sa'ilin da kake yawan karatu sai kana ganin ai jahilci ne ma riko da addini idan karatun yayi yawa wani wato tun farkon zamani haka Allah ya faɗa falamma ja'akum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haka bihim ma kanu bihi shi sa ga duniya ko ina suna fifita zaɓin secularism ake ce ko ba mu yarda da ma duk wani addini ba a hana saboda shi dan adam ya zauna ya ji daɗinsa sosai ba wani addini to Allah madaukaki ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una abinda suke izgili da shi wanda suke gani ba komai ba din nan shine addini aka waye gari ya auka musu a halin wato rashin sani falamma ra'au ba'sana فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا لوكتشن دب أذابر متئسو سيد أذابر تئسو الأمة a lokacin kalu sannan suka ce eh ashe dai abin gaskiya ne domin yanzu duk wa'azin da ake mutane suna ganin ƙarya ne gani yake kamar gobe yadda aka ga yau haka gobe za ta zo shi dan adam haka yake bai yarda akwai sabon abu ba sai in ya gan shi to haka ran haka zuciyar kafiri ma take saboda haka yanda ya ga rana ta fito yau ta faɗi to yana ganin gobe ma za ta fito ta faɗi yana nan yau sai in an ga abin da ya kau da wannan to shine to amma da a ce ga an tashi da safe ya duba gabas bai ga ranar ba sai ya duba yamma ya ganta to lokacin ya ce eh ashe fa abin gaskiya ne ko to lokacin zai yi imani falamma ra'aw ba'athana lokacin da suka ga azabar mu ta zo kalu sai suka ce amanna billahi dahu. mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikun eh, mushrikin mun kafirce ma abinda muke shirka da shi a baya wato lokacin da azabar ta zo sun yi imani sun kafirce ma shirkan da suke ma Allah me Allah yake a ƙarshe فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون falam yaku yanfa'uhum imanuhum Allah madaukake ce wannan imanin nasu bai kasance zai amfane su ba kaga abin da ake faɗa kenan abin da ibnu qayyim yake faɗa kenan ko da mutuwar ka bata zo ba idan baka tuba ga Allah ba har azabar Allah ta sauko to tuban ka bai da amfani wato idan azabar Allah ta sauko ma mutane to dan sun tuba a wannan lokaci tubar banza ce Allah bai karba falam yakun yanfa'uhum imanuhum imanin mai amfani su ba kaga ya zama imanin banza lamara abu asana domin sun yi imani ne lokacin da suka ga azabar mu ta zo sannan suka yi imani sun ga abin da bahaushe ke cewa uwar bari ba don Allah bane wannan tuban don haka Allah bai bukatar wannan tuba sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun Allah ya kare mu ibn qayyim yace wa li anna haqiqatat tauba hiya kaffu nafsi an al-fi'li me ake ce ma tuba na haqiqa shine ka tsare ranka lokacin da kake iyawa ka tsare ranka allazi huwa muta'alliqun eh, eh, nahayi. ka tsare ranka game da aikata wani abu saboda Allah ya hana a aikata wannan abun wal kafu innama yakunu an amrin maqdur wa amma al muhal fala yuqal kaffu nafsi anhu لأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب كبر أيكة ذنبي شيء أكيد شيء متوبة وهذا لا يتصور منه الإيقاع idan azaba ta riga ta sauka ka riga ka san dama za ka mutu sai ka ce na tuba Wato ai mahallin tuban ya kau domin kana tuba ne wato tuba ita ce ka gyara aikinka tare da nadama a zuciya wannan shi ake ce tuba ba istighfari ba wannan kuskure ya sa jama'a suka aukan ma laifuka da dama sun ɗauka tuba suka yi alhali kuma akwai bambanci tsakanin al-istighfar wa tauba wanda shine ka'ida ta uku saboda Allah ya ce fa ulaika yatubu Allahu alaihim akwai sharadi fa hadha wa'dun min Allah bi an yafi lahum wa yaqbalaha minhum ba'da an waffaqahum ilaiha sharadi tubar Allah tana da shara'i kafin Allah madaukaki ya karba wato tuban da kai masa dole sai ka cika waɗannan sharuɗa zaka tuba lokacin da kake da damar ka tuba idan wannan dama ta wuce ko ka tuba Allah zai karba akwai bambanci tsakanin neman gafaran Allah da kuma tuba tuba gyara aiki ne gyara aikinka shine ake cewa tuba a zuciyarka akwai nadama sannan a aikace ka gyara halinka wannan shine tuba amma istighfari fa da harshe ne Allah ka gafarta min shikenan istighfari kaga tuba gyara hali ne istighfari neman gafaran Allah akan barnar da kai wanda ya wuce akwai bambanci tsakaninsu yana da kyau mu gane shi yasa Allah ya ce bai karban tuban waɗancan me yasa bai karba ba gashi sun ce mun yi imani da Allah wa kafarna ma kunna bihi mushrikin amma Allah yake falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana azaba ta riga ta sauko sai ka ce na tuba a tuba ai gyara hali ne yanzu kuma baka da lokacin ma da zaka gyara halin ya zaka ce ka tuba lokacin ya kure sai dika ce Allah gafarta ni wannan kuma babin addu'a ne sai ya ga dama shi yasa mutane suka yi kuskure musamman ta wajen tuban zina domin idan aka ce mazinata idan sun tuba suka yi aure tuban su ya eh, auren inganta wannan abin da malaman sunna suke faɗa kenan wannan ita ce fahimta mafi inganci mutum ne da mace sun yi zina da suka yi zina eh, allazina yatazawwajuna qabla hadhihi tauba kafin su tuba sai suka yi aure ina hukuncin wannan aure babu aure. ba a ce kafin su yi istighfari ba ka gane akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari yaushe ne yake halatta mutum ya auri mace da ya yi zina da ita ko ko macen da aka tabbata ta yi zina ka zo majmu'u fatawa mujallar na talatin da biyu shafi na ɗari da goma duk da cewa akwai saɓani da aka samu tsakanin malamai amma ba sabani da abin la'akari ba laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu haqqun min an-nazari abin la'akari shine menene hukuncin gaskiya shekul islam ya ce nikahu zaniya haramun hatta ta tuba idan mace ta yi zina haramun ne a aure ta sai ta tuba idan mutum zai auri majinaciya, shekul islam ya ce sawa'un kana zana biha huwa aw gairuhu mace ta taba zina ya zama shin kai ne kai zinan da ita ko wani ne yayi zina da ita idan ka kulla aure da ita wannan auren dai babu shi bai inganta ba haramun ne sai me an samu sharadi na tuba ka gane ba a ce fa istighfari ba tuba tuba ita ce a samu zuciyarka akwai nadama kan abin da aka aikata wanda kuma babu wannan akasari ah, za ka samu ba wannan nadama ce ta dame shi ba shi dai bukatar sai ya auri wannan mata dama son ta yayi tsanani a zuciyar shi illa iyaka amma kuma sharadin da malamai suka yi shine a samu tuba daga kansa har ita idan ma karuwa ce malamai sun ce sai ta samu shaida a garin cewa lallai yanzu dai wance ta zama matar kwarai ba wai dan tubanta kaɗai ba sai ma ta samu shaida a garin ai wance yar kwarai ce yanzu to sannan sai a aure ta amma kai dana da mace sannan ka aure ta ba tare da an samu wannan tuba ba wannan auren bai inganta ba yace haza kuwa sawabu bila raibi wannan shine gaskiya babu ko shakka inji shaykhul islam ibn taimiyya wa huwa mazhabu ta'ifatin min salaf wal khalaf wannan ita ce mazhabar malamai da yawa daga cikin magabata da kuma malamai da suka zo daga baya minhum daga cikin su akwai al-imam ahmad bin hanbal wa ghayruhu in ka duba allajnatu da'ima mujallal 18 shafin 383 wani yake cewa ya yi zina da mace ya aure ta ba tare da sun tuba ba idan hukuncin auren malamai suke cewa idan zana rajulun bi imra'atin idan mutum ya yi zina da mace kuma ha sannan ya aure ta wa ba'da arba'ati ashhurin taba sai daga bayan wata hudu sai ya yi nadama domin nadamar ita ce tuba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara yace annadmu taubati nadama tuba ce nadama shine ka din in ka tuna abu ka ji ranka ya baci amma mutumin da in ya tuna yakan ji daɗi har ma yakan yi hira da ita kin tuna ko lokacin da muka je hotel din nan kaga ya nuna jinan babu nadama yana nan yana murna da abin da ya na sabon Allah amma abin da ake cewa tuba nadama a zuciyar bawa in ya tuna abin ya ji ransa ya baci hankalinsa ya tashi ya akai kamansa ya saba ma Allah to lokacin ake cewa ka tuba domin wannan nadamar ita ce tuba ba kalmar bakinka ta istighfari ba fa hal yakunu al sahihan yayi zina da mace ya aure ta suna zaune sai bayan wata hudu sai yayi nadama sai daga bayan wata hudu kafin ainihin nadamar da sunna ta karantar ya zo zuciyarsa to shin wannan aure yana nan ko babu shi fa ajabas malamai suka ce la ya ta tazawwuju min zaniya auren mace da aka yi zina da ita bai kamata ba bayan bai kamata ba wala ya sihul aqdu alaiha ko an ɗaura auren auren bai kullu ba hatta ta tuba wa tantahi iddataha sai wannan mata ta tuba kuma sai ta gama wannan iddan nata eh, dalilin da yasa tuba yake da muhimmanci musamman ga mazinata waɗannan ayoyi da muka karanta na suratul nisa aya ta sha biyar da sha shida ko waɗannan ayoyi sun zo ne fa bayan an yi magana akan waɗanda sun yi zina shine ake magana akan sharaɗin tubansu Allah madaukaki ya sa mun samu kyakkyawar fahimta Allah ya gafarta mana kurakure Allah ya karbi ibada da muke a cikin wannan wata kuma yana da bada hakuri har yanzu insha Allah sai dai zuwa gobe zan amsa tambayoyi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا